마시고 auzu billahi min rajim bismillahir rahmanir rahim muna gode Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddara mana wannan haduwa a wannan fitowa ta biyar domin ci gaba da bayani akan wanne ne gida wanda yake cike da sa'ada idan masu sauraro suna biye da mu a baya mun tsaya ne akan bayani game da siffofin mijin da ya kamata mace ta aura mun yi bayanin siffa ta farko shine ta kasance ta zaɓi miji wanda yake mai tsoron allah subhanahu wa ta'ala ne wanda mun faɗi irin fa'idar da take tattare da wannan miji mai irin wannan siffa na biyu shine ya kasance mahaddacin alkur'ani ne ko kuma ya kasance ya samu wani rabo mai tsoka ko dai ya kasance yana da ido game da abin da shafaka alkur'ani mai girma domin shi ma wannan tattare da shi akwai rabo mai tsokar gaske abu na gaba da za mu tafi kansa shine kasance siffa ta uku yana ɗaya cikin siffofi da ake so mace ta duba kafin ta zaɓi mijin da za ta aura ya kasance yana da halayya ta gari halayya ta gari abu ne mai matuƙar muhimmanci a rayuwar aure shi sa za ka ga ko manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama lokacin da Fatima bintu Qais ta gama idda ta zo take gaya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cewar mutum uku sun fito neman aurenta a cikin su akwai Muawiya radiyallahu ta'ala anhu banda shi akwai Abu Jaham akwai kuma na ukunsu shine Usama wa ya kamata ta aura lokacin da ta gama gaya masa sai ya mata ishara zuwa ga ta auri usama ya ce mutum biyun nan shi na farko mu'awiya yake cewa mutum ne wanda ba shi da kuɗi ma'ana kamar ba shi da a lokacin ba shi da damar da zai iya mai ɗaukan ɗawainiyar yanayin harkar auratayya da sauransu na biyu kuma abu jaham yake cewa mutum ne wanda yake ma'ana la da daula asa an atikihi malamai sun yi fassara guda biyu na farko suka ce mutum ne mai yawan tafiye-tafiye ma'ana ba shi da lokacin da zai iya zaunawa ya bata na kula da ita da harkar zamantakewarta wasu kuma suka ce a'a kinaya ce akan cewar mutum ne mai yawan dukan mata don haka ya mata ishara ke cewa ki auri usama a lokacin har ta yi ta mamaki ta ce usama usama ta jinjina har sau biyu ya ce mata eh ki auri usama daga baya take cewa bayan na auri usama na ce wallahi sai da kasance mata suna muni gifta ma'ana mata suna mata gifta akan auren usama da ta yi ma'ana abin da ke nufi da gifta shine ma'ana mata suna mata kwaɗayin ina ma a ce su ne suka samu miji irin usama kaga nan gurin ya kautar da ita akan maganar wancan abu sufyan wanda ya kasance an masa shaida da cewar misali in mun dauki a fasara ta biyu cewar mutum ne wanda yake mai dukan mata don haka za mu gaban da wannan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama a wani hadithi da bukhari da muslim suka rawaito yake cewa akmalul na imanan ahsanuhum khuluqan muminin da ya fi kowane mutum cikar imani imani shine wanda ya kasance yafi kowa wanda fi kyakkyawan hali wa altafuhum bi ahlihi kuma wanda yafi kasance mutum ne mai taushi game da iyalinsa ma'ana mutum ne mai taushi a iyalinsa yana tausasa musu da makamantan irin wannan abubuwa don haka yana ɗaya daga cin abin da ya kamata iyaye su lura da shi gurin gurin game da duk wanda ya zo neman auren yasu su nema mata mutum wanda yake mai halayya ta gari domin wanda yake halayya ta gari ba zai zalunci yarinyar nan ba ba zai cuce ta ba ba zai mata algush ba ma'ana algush a nan gurin yana da siffofi da yawa ba zai mata algush a wata siffa da yake da ita wadda take ba lalle ba ne ban mace ta so ta ya mata shiru a kai halayyarsa ta gari ba zai ba shi dama ya mata shiru akan wani zalunci ba ko ya mata shiru akan ha'inci ko makamanta irin wannan abubuwa ƙari da cewar kuma shi wannan miji mai halayya ta gari ka ga mutum ne wanda zai kyautata wa wannan iyali nasa saboda me ya san irin gwaggwaban ladan da Allah subhanahu ta'ala ya tare da game da masu tausashawa da masu kyawun hali musamman kuma ga iyalansu da haka yana da matukar muhimmanci kasance iyaye su lura da wannan abun gurin mazajen da suka zo neman auren 'ya'yansu wani balarabe irin balaraban ƙauye ɗin nan wani ya zo neman yarsa lokacin da ya zo yar ta san cewar gawa ne ya zo neman ta da sauransu sai ta liƙe wannan wanda ya zo neman auren yar shi kuma uban ya duba ya bincike cewar mutumin nan ba shi da hali gare shi kyakkyawa ne da komai da komai amma me ya kasance ba shi da kyakkyawan hali yayye da yarinyar na akan cewar ta haƙura da wannan auren domin halayensa ba su da wannan yarinyar nan take shikenan aka zo dai yau da gobe da gobe har uban ya haƙura a kan cewa to shikenan a zo a yi auren haka bayan sun yi wannan auren ba wata ɗaya uban nan sai ya je ziyara gidan yin wannan yarinyar ya je same ta yana shiga sai ya ga alamun tababbuna a jikinta a hannayenta da jikinta da sauransu da ya gani da farko bai mata magana ba sai kyale bayan sun zauna sun gaisa sai ke tambayar ta ya halinta mai take ciki da sauransu ya yanayin zamantakewar da sauransu sai ta nuna masa cewar ai kawai suna zaman lafiya ne sai ce to yayi sai ce to wannan tabubbuna da na gani a ki kuma fa me ya faru me ya same ki menene labarin su tana ji ya faɗa haka sai ta fashe da kuka ta kasa mallakar kanta ta ta kuka tana ma'ana takaicin halin ta samu kanta a lokacin nan shine sai take cewa abin da ka gaya min nan ne na kaucewa mutumin nan ba shi da kyakkyawan hali dukanta duka na yake yi a lokacin nan da kanta ta koma tana da na sani akan irin abin da aka yi mata wannan uban da ya hana ta auren ya so ya kautar da ita akan auren ta sakamakon san shi da take da sauransu shi kuma zai ya hana ta auren ne ya mata ishara akan shi saboda me mutum ne mai mummunan hali ba shi da hali mai kyau da ta ki kuma gashi nan ba a yi wata ɗaya ba ta fara shiga cikin tasko da tashin hankali da balahara wanda zaman gaba ki ɗaya ya dame ta ta rasa ya zati tunda ba da za a yi rayuwa ta zamu musamman rayuwar aure a yi ta cikin duka ba da za a yi ka ji daɗin rayuwa kullum ka tana cikin kunci ba da za a yi a ji daɗin rayuwa kullum ka fasa wa matar ka jiki ka kalle ta mai ka ji daɗi sai dai ka dinga ganin tabo ka dinga ganin miki miki a jikinta ita kanta ba za ta ji daɗi ba kasance mijinta ba shi da kyakkyawan hali ko makamantar irin waɗannan abubuwa to yana da matukar muhimmanci ya kasance su iyaye su lura da wannan sannan kuma su ma 'ya'yan wa wa'azantu da wannan baiwar Allah ta kaucewa maganganun iyayenta sakamakon suna so ta bari sai ta zaɓi mutum mai kyakkyawan hali tukunna ya zo neman ta su ba ta ƙi ta nace kan cewar ita ga wanda take so ƙarshe kuma gashi nan abun ya zo ya haifi ɗan da ba shi da ido don haka yana da matuƙar muhimmanci mu lura da wannan abubuwa wannan na hudu kenan abu na biyar mai matuƙar muhimmanci shine ya kasance wannan mutumin nan yana da iko akan harkar auren idan muka ce iko akan harkar aure yana da abubuwa masu matukar abubuwa masu yawa da suka tattare shi na farko ya kasance yana da iko akan yadda zai sadu da ita wannan yarinyar ya biya mata bukatarta domin ɗaya daga cikin manufofi manya-manyan manufofin aure bayan da a yi aure a zauna tsakanin miji da mata babu saduwa domin in haka ne ba a biya ɗaya daga cikin manya-manyan makasudin yin auren ba manufofinsa ma'ana shine ya kasance a kashe sha'awar da take tsakanin miji da mata su biya bukatunsu ta hanyar da take ita ce hanya ce ta halal idan ya kasance wani mutum ba shi da damar da zai iya saduwa da yarinyar na da matarsa ba zai iya biya mata bukata ta aure ba ba zai iya tafiyar mata da wannan gafin sha'awar da yake damunta ba to bai kamata a ba da wannan auren ba kamar yadda kuma dama akan harkar aure tana kunsar iya gudanar ma'ana iya ciyar da ita wannan matar ita da abin da za ta haifa na yara da makamantansu idan ya kasance wannan mutumin da ya zo neman auren nan ba shi da damar da zai iya ciyar da wannan yarinya ba zai iya daukan ɗawainiyar gidan ba ba zai iya daukan ɗawainiyar ciyar da su da shayar da su da tufatar da su ba da dukkan wani nauye-nauye na harkar tafiyar da harkar iyali to wannan ba mijin da zaki aura ba ne domin karshe za ku zo ku zauna na cikin wahala wanda rayuwar ba za ta yi daɗi ba kuma manufar da ake so a samu a wannan harkar aure ta maganar kwanciyar hankali da samun nutsuwa ta zuciya ba za ki same shi ba da haka yana da matukar muhimmanci ya kasance an samu wannan hadithin da ne mana ishara na Fatima bintu Qais da ta je ta samu manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama tana masa tana neman zabin sa akan mata akan mazan da suka zo neman ta guda uku a ciki illar da yasa yace tabar Muawiya kar ta aure shi su la mala lahu mutum ne talaka bashi da dukiya ma'ana kamar a lokacin bashi da abin da zai iya ciyar da wannan iyali ko kuma ya ɗauki ɗaukar ya ɗauki ɗawainiyar gudanar da harkar gida don haka yana ɗaya daga cikin abubuwa masu matukar muhimmanci ya kasance an samu wannan ko hadisin da ya zo mana a baya manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam yake cewa ya ku taron samari ya ba shar shabab man istata'a minkum ta baa tazawwaj a nan gurin kaga sai da ya alaka cewar wanda ya samu iko yake da shi yake da damar yin wannan auren ba kawai karfin ma'ana kana da dama kana da karfi kana da lafiyar da zaka iya saduwa da mace bane ba ka biya bukata ka ita ma ka biya mata kadai shine ake bukata ake nufi da wannan ba a'a malamai sun fassara shi an yi ba ana an yi ba takaita magana ne akan shi abin da ake nufi da wannan harkar saduwa domin kasancewar shine yana ɗaya daga cikin manya-manyan abubuwa a ciki sai aka yi amfani da shi kasancewar babban abu ne a cikin harkar aure amma me malamai sun bayani cewar ban da shi akwai abin da ake nufi da wannan ma'ana shi ne dama ta ciyarwa da makamantansu da haka anan gurin ga mutanen mu dewa suna kuskure mutum yana cikin talauci yana halin kakanika yi ya rasa yadda zai yi sai je ya ce zai aure in kan masa magana ya ce ai ba a anan wa abin nufi shine ai kwanciya da mace ni kuma yana da dama da zan iya kwanciya da mata hudu ma a rana daya da haka zan jin aure sai ga bai wa kansa adalci ba shi kullum yana cikin wahala bai samu cikakken abincin da zai ci ba bai samu cikakken abincin da zai ba wa matar ba yaushe ne zai samu dama da nutsuwar da shi da itan da za su iya kwanciya da juna har su biya junansu bukata lokacin da ciki kasance akwai yunwa a cikinsa a wannan jiki ya yi rauni da makamantansu to ba yadda za a yi mutum ya iya samun damar da zai iya biya wa kansa bukata har ya biya wa iyalinsa bukata don haka dai abin da ake nufi da wannan ya kasance mijin nan ya kasance yana da cikakken iko na iya kwanciya da mace da biya mata bukatunta da ɗauke mata dukkan wata damuwa da ya shafi harkar zamantakewa da harkar kusantar iyali kuma ya kasance bayan wannan yana da damar da zai iya gudanar da ayyukan gida ya kasance ciyarwa da shayarwa da tufatarwa wanda dama su ne manya-manyan abubuwan da kusan suke wajibi a kansa abu na gaba siffa ta gaba mai matukar muhimmanci da ya kamata mace ta duba lokacin da miji ya zo ma'ana mijin nan ya kasance yana da su shine mai an ya kuna kawiyan aminan ya kasance mutum ne mai karfi kuma amintaccen mutum a nan gudun za mu ga wannan siffa za ka kalle ta kamar ba ta da muhimmanci amma abu ne mai matukar muhimmanci duk lokacin da kika je kika auri miji wanda yake solobiyo ne ba shi da wani katabus ba shi da karsashi ba shi da wani karfin da zai iya zuwa je ya nemo muku abin da za ku ci to ya kin ga akwai akwai matsala lokacin da ya kasance mai karfi ne in garman mutum ne lafiyayye zai iya fita ya je nan ya je can ya je can gurin nemo muku halal ke da karan kanki sai kin fi alfahari da wannan mijin ke da kanki sai kin fi jin daɗin wannan zaman ke daga saboda me kullum mijin nan yana tafiya ne ya je ya dawo ne faɗi tashi akan me yadda zai ga ya ciyar da ku ya tufatar da ku ya biya muku bukatun ku na yau da gobe ke da kanki sai kin fi alfahari da wannan mijin amma lokacin da ya kasance ma'ana malalaci ne solo biyo ne yana kwance to fa in karshe fa in ba, ba shi da karsashin ya je ya nemo sai dai ya je ya ringa yin bara kin ga kuma daga nan gurin mutunci ya gama zubewa kenan wulakanci ya shigo mutunci ya zube ya kasance mutum ba shi da kima a cikin al'umma ko cikin abokai ko cikin ragowar mutane haka dai duk zaki ga rayuwar ta zama wata iri banda wannan kuma ya kasance amini ne duk mutumin da ya kasance amini ne to za ki gani ba yadda za a iya ha'intarki ba zai ha'ince ki ba domin sannan na biyu ba zai ha'inci dukkan wani abin da yake yana da alaka da ke ba a game da magana harkar aure domin me kullum yana tunanin cewar waccan ayar da Allah subhanahu ta'ala yake faɗa sharadi akan magana zaman aure imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan ko dai ka rike macen nan da kulawa da mutuntawa ka yi mata yadda Allah subhanahu ta'ala ya umarce ka kai ka kyautata mata ko kuma me ka sallame ta ka sallame ta tare da me kyautatawa ba tare da ka ci mutuncinta ko ka wulakanta ta ba to mutumin da ya kasance yana da amana koyaushe abin da yake tunani kenan koyaushe zai ga cewar wannan baiwar allah nan amana ce a wuyansa ya baro ta da gidansu ya baro ta da yan uwanta ya baro ta da wane ne danginta yan unguwarsu da dukkan mutane ta saba da su sama da shekara goma sha zuwa shekara ashirin da zuwa lokacin da ta aure duk da tana cikin wani yanayi tana cikin wani wannan na jin daɗi ga iyaye ga yan uwa kusa da ita sauransu ya ɗauko ta daga wannan abin da ta saba da shi sama da shekaru masu yawa ya ɗauko ta ya kata gidansa daga shi sai ita to kaga ko ya kamata ya kasance ya kiyaye dukkan amana take tattare da wannan abin da suka na yarjejeniya lokacin da aka tashin aure to idan ya kasance baki samu mijin da ya kasance mai karfin da zai iya zuwa ya nemo muku abin da za ku ci ba wanda da shi ne za ku ji daɗin ita karan kanta rayuwar auren ita karan kanta biyan buƙatar da sha'awar da kuma ko menene zai faru na abubuwan da suke faruwa tsakanin miji da mata ya kasance ba shi da zuciyar da zai iya zuwa je nemo wannan abun kin ga akwai shirme a ciki zai kasance wancan bangaren na jin daɗin babu shi mutuncin babu shi haka kuma in ya kasance ba amini bane ba zai iya cin mutuncin ki zai iya dukan ki ba tare da wani sababi ba zai iya miki duk abin da ya ga dama baya ganin cewar wani abu ne ya yi wanda bai dace ba don haka dai yana da matukar muhimmanci ya kasance an samu wannan mijin da yake mai karfi ne kuma amintaci siffa ta gaba ga miji nagari wanda ya ya kamata mace ta nema ta aura shine wannan mutum ya kasance ma'ana kufu'i ne ma'ana ya kasance daidai da ke yake a gurin aure abinda ke nufi da daidai da ke a gurin aure ba wai ya kasance shekarun ko ya zama ɗaya ba a'a da sauransu ba wannan ake nufi ba abin da ake nufi ya kasance babu wani bambanci mai girma mai faɗi tsakaninki da shi ta bangarori da za mu ambato su na farko a ɓangaren abin da shafi harkar addini ya kasance daidai kike da shi a gurin ɓangaren addini musulmi da musulma musulmi da musulma bai halatta mace ta je ta auri kafiri ba duk inda za a ce duk halin da za a shiga bai halatta mace dai mace musulma ta je ta auri kafiri ba haramun ne wannan addinanci da haka a gurin daidaiton da ake nufi daidaituwa a samu daidaituwa ta wannan bangare na addini guda ɗaya kenan kamar yadda anan nan gurin bai kamata mace mutuniyar kirki har mace baiwar allah mai tsoron allah ta je ta auri mutum fasiki ba musulmi ne musulmi ne amma kuma fasiki ita kuma ga ta bayewa Allah mai addini mai mutunci mai kare kanta da komai amma ta je ta auri fasikin mutum wannan bai halatta ba shi ma ya kamata mata a ji tsoron Allah akan samu irin wannan da yawa kaga mace mutu ne kirki wata ma hafizar qur'ani ganta da hijabinta da mutuncinta da tarbiya in aka tashi magana mun lissafa mata masu kirki a unguwa ko a gari ɗaya biyu sai an sa ta a ciki amma saboda tsabar san duniya wani zubin laifin na iyaye ne wani zubin kuma laifinta ne sai ka ga wani saboda yana da kuɗi ko yana da mulki ko yana ɗan siyasa ko wani babban mai matsayi ko makamantansu zai zo amma mutum ne mashhurin tataccen fasiki an san shi a gari ko an san shi a unguwa sunansa ya gama yin ƙaurin suna amma zai zo ya nemi wannan auren wannan yarinyar a ɗauki kuma wannan auren a bashi wanda ƙarshe za ta tafi rayuwarta ga baki ɗinta ta je ta lalace an yi haka domin a samu ta duniya ko makamantansu kuma ƙarshe za ga fasikin mutum baya da za a iya mutunta yarinyar ku ko ya mutunta ku ku kanku tunda ba nan bane a gaba yarinyar kawai ya wannan dinta ne yan watanni ne ko yan wani daga ya gama biyan bukatarsa da ita ya gama kawai jin yaya take da makamantansu kawai shikenan zai iya sallamata ko ya wulakanta ta ko kuma ya barta a wata irin rayuwa rayuwa a sakale ita ba sakakkiya ba ita ba matar aure ba kamar yadda kuma yana ɗaya daga cikin wasu abubuwa da suke faruwa yanzu a cikin al'umma shine ka ga mace musulma amma ta je ta samu arne ta aura musamman a yankin da ya kasance suna rayuwa tsakanin rabi da rabi ma'ana tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba sai kasance kawai saboda yana santa ko yana da kuɗi ko don wani makamancin irin wannan abubuwa kawai shi kenan sai ya je ya nemi aurenta kuma iyayen saboda rashin tsoron Allah da rashin sanin me ya kamata su a rayuwa su ɗauki auren yarsu musulma mutune kirki su dauke ta su bawa kafiri saboda kawai yana da kuɗi ko yana da wani matsayi ko dan siyasa ko makamantansu wannan abubuwan ba karamin haɗari ba ne ba a al'umma don haka bai kamata ba ya kamata a samu daidaito tsakanin yarinya da wanda za ta aura wannan daidaiton kamar yadda aka yi bayani a can gurin ya kasance bangaren wannan daidaito na bangaren addini kenan Allah subhanahu ta'ala yana gaya mana alkhabithatu lil khabithi mutanen banza maza to kamata ya suje su nemi mutanen banza mata su aura kaga anan gurin daidaito ake so a tabbatar bai kamata mutumin kirki ya je auri mutuniyar banza ba bai kamata mutuniyar banza ta je ta auri eh, asalin ma zai wahala ka ga dama sun wannan din yawanci irin mutanen banza yan uwansa suke zuwa su nema dama wal khabithuna lil khabithat haka su ma mutanen banza na mutanen banza ne mata ita macen ta je ta nemi mutumin wannan mutumin banza namiji shi namiji ya tashi je nemi mutuniyar banza wattaibatu littayibin mata waɗanda suke kuma mutanen kirki ne su kuma an tanade su ne dama ga maza wanda suke mutanen kirki su ma haka su ma me na littayibat haka su ma mutanen kirki maza an tanade su ne su mun me mutanen kirki mata da haka ya kamata ya kasance wannan ka'idar mun sa ta a gabanmu abin da ya kamata mu lura koyaushe allah subhanahu ta'ala waɗannan 'ya'ya da ya bamu mata amana ce a wuyanmu kuma wallahi al'azim Allah sai ya tutse mu ranar alkiyama akan yadda muka gudanar da tarbiyyar su kar ka dauka kawai haka nan an baka yaya mata an baka yara kawai shikenan ka ciyar da su ka tabbatar da su shikenan ka gama ba wannan bane ba banda wannan kula da addinin su wajibin ka ne kula da wa za su aura wajibin ka ne kula da kai tsayin daka akan cewar ka aurar da su ga mutanen kirki wajibin ka ne in ya kasance ka bi san rai ka bi duniya ko makamantar irin waɗannan abubuwan ka je ka ɗauki yarka ta cikinka ka je ka bada ita ga mutumin banza ka eh, mutumin banza fajiri fasiki saboda kokarin kawai ka samu duniya ko makamantar irin wannan abubuwa wallahi ka sani za ka yi bayani rana a gobe kiyama Allah subhanahu wataala ba zai kyale ka ba domin ka tozarta ta ne kuma tun a duniya sai ka fara ganin ma'ana sai ka fara daukan adashin da ka zuba na tozarta wannan yarinyar malam ibnu rushd ɗaya ne daga cikin manya-manyan malaman malikiya yake magana cewar mazhaban malikiya ba ta yi saɓani ba cewar duk yarinyar budurwar da uban da ya je ya aurar da ita ga wanda yake shan giya ko kuma wanda ya kai mutum ne fasiki fasikancinsa ya fito fili an san cewar fasiki ne ya ce to wannan yarinyar za ta in ta bujire ta ce ba za ta yi wannan auren ba ba ta da laifi wannan yarinyar idan ta bujire a wannan yanayin ta ce ba za ta yi auren ba ba ta da laifi sannan ne sannan me kuma yake cewa shi kuma alkali zai je ya duba yiwuwar raba wannan auren saboda ba zai yi mutum ne kirki yarinya ga addini ga mutunci ga komai ta je ta auri mashayi ba uban ya ɗauki mashayi ya bawa mashayin giya ko kuma mutumin da ya kasance ya sunan shi ya yi ɗoyi a harkar fasikanci mutum ne fasikin mutum to mala ya ce to a nan gurin idan yarinya ta ce ba ta san wannan auren dole ne a raba wannan auren za ta tafi gurin alkali alkali ya je ya raba wannan auren sannan kuma ya ƙara tsokaci yake cewa haka kuma mutumin da ya kasance ya aurar da yassa game da mutumin da ya kasance kudinsa kudin haramun ne ci da shansa gaba da baya cikin haramun mu yake rayuwa ya ɗauki ya mutum ne kirki ta taso cikin tarbiyya da komai da sauransu a je a bashi kawai saboda duniya ce to ita ma wannan idan ya kasance ta kai kara wurin alkali to tana da zaɓin daga wannan wannan ɓangaren daidaito kenan a ɓangaren abin da shafi harkar addini an so ya kasance su ma an samu daidaito akan abin da ya shafi harkar yanayin rayuwa misali saboda ya kasance an samu wannan ita yarinya misali yar babban gida ya kasance an ta samu wani wanda yake kamar ita ko kuma madaidaici ma'ana dai wanda dai bai can ƙasa ba saboda kare zai kasance an gina rayuwar kuma rayuwar a zo an yi auren kuma rayuwa a zo a yi aure da reni ita ta rena shi ko ta ringa ganin sa cewar bai kai ba ko ya bata umarni ta kibi ko makamantar irin waɗannan abubuwa Su shi sa a nan gurin malamai su ma suka ce ba sharaɗi ba ne ba amma dai an so ya kasance an aka samu wannan ɗin ma'ana yar babban gida ce ya kasance su ma ya kasance haka a nan gurin ya kamata mu fahimci cewar da aka yi babban gida ba wai ana nufin kuɗi ba domin a ƙa'ida da sanin rayuwa kuɗi ba su ne komai ba kuɗi ba su ne komai ba duk da za ka ga cewar a yanzu a cikin mu abin da yake mai kuɗi duk irin rashin mutuncin da yake duk irin taɓarar da yake a gari da irin fasikancinsa da yake da sauransu sai ga ana jin nauyin ma a fito a faɗi magana saboda yana da kuɗi daga an tashi magana kuma a ce ai babba ne wani ai wani babba ne ba wani magana girma ga mutumin da yake yana tozarta addinin Allah ba magana girma ko mutunci game da mutumin da ya kasance ba ruwansa da magana addinin Allah in ba fasikanci sa fasikanci da lalata yaran mutane shine a gabansa ba bai kamata a kasance wannan shine madubin da zamu kalli babban mutum ba dattijantaka shine ka rike mutunci ka rike addini kai da iyalinka da sauransu abin da nake nufi kenan yar babban gida ya kasance an samu shi ma wani wanda zai neme ta ko dai irin ta a gurin girma gidansu ya kasance gidan mutunci ne ita ma gidan mutunci kada kasance gidan da za ta je ta aura ya kasance ya yi kasa da nasu domin kar ta zo ya kasance kuma tana ganin cewar ko wannan bai kamata ta aure shi ba wanda karshe kuma reni ya iya shigowa ciki wanda aka samu wannan renin to ba za a iya samun kuma abin da ake so a samu ba na rayuwar aure na mutunci da kwantar da hankali a rayuwar so da haka yana da matukar muhimmanci ya kasance an samu wannan kamar yadda ya kasance shi ma ya kasance kuma an samu hurriya ma'ana ya kasance yadda yake bawa yadda yake da ita ma ya kasance ta samu ma'ana miji da yadda take ya ya kasance shi ma mijin nata da ne domin ya kasance an samu wani bambanci ita ya shi bawa to fa kullum za ta ringa masa kallon bawa ne za ta ringa kallon sa kasa da ita yake da haka zai kasance ba lalle ne ba abin da ya kamata ta bashi na haƙoƙinsa tana bashi saboda za ta ringa ganin cewar ƙasa da ita yake da haka bai kamata ma ta tsaya ta ɓata lokaci a kai ba ko ma me dai aka je aka dawo rayuwar nan dole shi ya kamata ya bi ta ba ita ya kamata ta bi shi ba wanda kuma a ka'ida ma'ana kawama mutum ma'ana gudanar da gida yana gurin ɗa namiji ne ba gurin iya mace ba da haka da wannan ne za mu tsaya a nan gurin kuma insha Allahu fitowa ta gaba za mu ci gaba da bayanin waɗannan siffofi domin suna da matukar muhimmanci sa muka tsaya muke ta so sai mun kalailace magana akan su domin Allah su taimaka aka samu gida aka samu gidan da ya cika waɗannan siffofi to insha allahu za a yi zaman lafiya a wannan gida Allah ya taimake mu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh